ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 zuwa wannan darasi na alkurani mai girma muna cikin suratul mu'minun muna kan aya ta 91 kafin wannan aya din mun yi darasi ne akan wasu tambayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma waɗanda suke musun cewa idan sun mutu sun lalace a cikin ƙasa ba za a kada su ba sun yi wani inkarin ma'anar sallallahu alaihi sallam. sannan Allah ya kawo musu wasu tambayoyi wanda duka amsoshinsu ana mayar da su zuwa ga Allah cewa Allah ya ce wani ne mallaki ƙasa da abin da ke cikin ƙasar idan kuna da ilimi ku fara da sannu za su ce allah ne ya sake tambayar su cewa waye ne mai renon sammai da kaskai kuma ubangijinsu sammai guda bakwai da kuma ƙarshe mai girma sannu za su ce maka allah ne ya sake tambayar su wake da mallakar komai da komai wanda shi ke tsaro ba a tsaro a kansa wadannan tambayoyin dukkan su amsoshin su shi ne da za su ce maka Allah Allah ya kato ina aka karkatar da hankalin ku ba imani da Allah mun zo musu da gaskiya in ji Allah amma su masu karyata gaskiya ne wannan shine inda muka tsaya a darasin da ya gabata sai Allah kuma ya ci gaba da bayyana wani mummunar ɗabi'a da suke da ita na jingina ma Allah da ubangiji ya ce mattakazan Allah min walad Allah bai riƙa ba daga ɗa. wa ma kana ma'ahu min ila kuma babu wani tare da Allah wanda ya zama abin bauta idan da akwai wani tare da Allah abin bauta wato alloli kenan sun zama biyu idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane Allah zai tafi da abin da ya halitta kuma wala ala ba'dhum ala ba'd ba sashi ya daukaka akan sashi ma'ana kenan wannan yana nuna yadda suke cewa suna da wasu alloli kuma suka dingina ma Allah da to Allah yake babu wani abin bauta tare da shi ko wani ba wani Allah tare da Allah Allah guda ɗaya ne domin inda da akwai wani Allah tare da Allah to da ai kowa zai ɗauki ɓangaren abin da ya halitta ko ina yankan ya yi halitta wata maye kowa zai rike nasa kuma da dai dole za a samu wani ya hau sama da ɗaya ma'ana kenan dole za a samu wani sai ya fi ɗaya ƙarfi ko subhanallah Allah ya tsarki ya tabbata gare shi amma ya tsibuna daga abin da suke siffantawa da Allah ya ce shi ne masanin gaibi abin da ke boye kuma shi ne masanin abin da ke sarari ya ɗaukaka akan a haɗa shi da wani ya zamantowa abokin shirkarsa Allah shi kaɗai ko a yanayin duniya akwai waɗanda ba a haɗa musu wani abu su kaɗai suke yi a kai yanzu misali a ce kamar a wannan jihar sai a samu gwamnoni biyu zai yi wani ne zai zauna a gamman house kuma wani ne zai zai zauna a kwatar zai yi kenan ba zai yi ba in kana son ka gane wannan zahirin ka gane shi cewa Allah ba a masa shirkar ba ya son shirkar samu wani guri ka kafa katon gida ka yi gini ka yi komai sai ka aika ma wancan ka sai kai ma gwamna ne ga dama gwamnan kudu ne kai kuma gwamnan arewa ne wanda ba ka ga yadda za a kare zai yi to don me mutane za su goma gumakansu su rinka ce mutu alloli su haɗa allah da wani allah guda ɗaya ne waye ya halitta komai da komai allah ne ya halitta sarki ya tabbata ga allah kuma shi ne masanin abin da ke koye kuma shi ne masanin abin da ke sarari allah ya ɗaukaka daga abin da ake haɗa shi da wani ibnu kasir ya yi sharhi akan wannan ayoyi ke cewa yunazzihu ta'ala nafsahu Allah yana tsarkake kansa cewa bai da abokin tarayya shi kadai yake la sharika bai da abokin tarayya Allah ya tsarkake kansa an an yakuna lahu wal bisa a cewa Allah yana da da Au sharikun ko a ce Allah yana da wani abokin tarayya fil mulki a cikin mulki a ce rabin sama ta wani Allah ne wannan rabin kuma na wani ne bai yi wa Allah shi kadai ne mallake su bai da abokin tarayya a cikin mulkin bai da abokin tarayya a cikin aikinsa a cikin sunansa ma bai da abokin tarayya Allah shi kadai ne wahdahu la sharika kuma bai rike da ba riƙe ɗa alama ce ta gazawa kana son ɗa alama ce ta ta gaza ba za ka iya wadatar da kanka da komai ba shi za ka ke neman ɗa kana da sha'awar ganin ɗa kana da sha'awar ya taimake ka kana sha'awar ka zauna da ɗa kana da sha'awar in ka tsufa kila ya taimaka maka kana da sha'awar wasu abubuwa da ba za ka iya yi ba to me Allah ba zai iya yi ba da su ya wani mabukaci wanda zai taimake shi ba yi da wani don haka Allah ya tsarkake kansa a nan a kan wani abu na ya kasance gare shi ko da ko abokin tarayya faƙala shi yasa ya ce zallahu min walade Allah bai riƙa ba daga ɗa wa ma kana kuma bai kamata ba ga Allah a ce kana ma'ahu min ilahin a ce tare da shi akwai wani ila wani abin bauta wanda ya cancanci bauta shi kadai shi ne wa shi ne allah idan bisa kaddarawa a ce a ce har akwai wani allah tare da allah to la zahaba kullu ilahin da kowane allah ya tafi da ma khalaqa abin da ya halitta da kowa zai kama nasa ko yanzu ko ba ku ne ya mutu za ku ce a raba a bau ko ya kama rabonsa ko saboda ku ba za ku iya zama a cikin dukiyar wani mutum ɗaya ne yake tasarrufin ta ba dama ku ne lokacin da yake dare kuma ba wanda zai masa sharifa a cikin kudin to yana mutuwa kuma to kowa zai ce a bashi rabon da dan ya tafi da nasa rabon ko to inda akwai wani Allah a bayan ƙasa ba Allah da ya halitta ba to da ai kowa zai tafi nasa bangaren haka ne to Allah ba shi da wani. wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da ɗaya ya ɗaukaka akan ɗaya ai law qaddara da za ka kaddara ta'addudul aliha a ce alloli suna da yawa barkate lan farada kullum minhum bima ya da kowane ɗaya daga cikin su ya keɓantu da abin da shi ya halitta zai ce ba mai taba maka ba mai masa shirka a ciki na yanta yantazimu rujud kuma babu shakka da alloli biyu ne da tsarin sababbin abubuwa bai zama tsari guda ɗaya ba ko sama samar da ita kai ko kasai samar da su aka tsirrai da shimfi da ƙasa da ni abin da ka sani inda allah ba ɗaya ba ne to da tsarin ƙasar ba zai zama abu ɗaya ba da watakila wani zai so ya fitar da tsirrai a wannan gurin wancan ɗaya allah zai ce a ba na san tsoro kar a fitar min da tsoro a kan ƙasata haka ne nan a ashe tsarin samammun abubuwa ma da ba za su tafi a kan tsari ba haka ne inda muna ganin yanzu ko gwamnoni ne wani ya mulki wani in yazo zai ce ba tsarin da wancan yayi zai yi ba haka ne to da ƙasa ta zama mallakar alloli na guda biyu da ba a san inda za ku je ba wannan yadda ku yi gabar ta wani ta yamma za a yi ko so wannan ya ya koru ga Allah Allah shi kadai ne ba wani Allah sai Allah guda ɗaya wal mashahid da abubuwan da ake iya kallon su da tsarin su bai tafi a waje ɗaya ba annal wujuda muntazimun muttasiqun za ka ga cewa dukkan tsare-tsaren da Allah ne wato sun zamanto a tsare kuma suna ɗamfare da juna yadda Allah ya yi su haka suke ya yi sama ɗaya biyu uku har zuwa bakwai yadda yake su haka yake un suna ɗamfare da junansu yadda Allah ya ajiye su haka suke ba wani wanda zai zo ya ce ba haka an gani babu wani wanda zai zo ya ce ga yadda za kullum min al'alam al'ulawi wa sufuri dukkan talikai da maɗaukaka da na ƙasa murtabitun ba'aduhu bi ba sashin su yana ɗaure da sashi yadda Allah ya ajiye su haka suke an gani ba wanda ya isa ya raba su haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama fi ghayatil kamal kuma suna nan a cikin matukar cikar kamala ko akwai wanda zai kalli zama ya ce ba da dai aka yi ta ba a kafin ka je sama ka kalli halittar ka yanzu yadda Allah ya halitta ka a zubin da ya maka zubin da ya zuba ka a haka yadda ya halitta ka kana da bukatar gyara in kana son gyara misali ka ce to tun da idanu da shi ake kallo kana son idanu su dawo kan kafafuwan don kasa ne kasa ya fi kallo ko madadin su da sama kaga wannan tsarin yadda Allah ya tsara ta kowace gaba murtabitin mustaqma muttafiqun murtabiqa kowace gaba daidai take da inda aka ajiye ta kwakwan da yake jin ya kamata kansa ya dawo ƙafa, ƙafarsa kuma ta koma sama na babu ta rike na yadda Allah ya tsara ta a wannan tsarin haka take kuma hakan yadda Allah ya kan hakan kafin jin daɗi shi ya sa ya ce dukkan talikai halitta maɗaukaka da makaskanta sashinsu da sashinsu yana ɗaure da juna ne kuma fi gayatil kamal a cikin cikar kamar kowane ɗan adam ka gan shi a yadda Allah ya yi shi ne cikar kamalarsa idan ya rasa abu ɗaya a cikin halittarsa to kamalarsa ta samu na kasu an gani za ce wani abu ya faru an yanke ma kafa ɗaya to ai ka rasa cikar kamala ko ka rasa hannu ɗaya ko ka rasa ido ɗaya ko kuma kunnen ka da ya zuga cikar kamalar ka bata cika ba ko saboda in an zo yin kwatance sai an ce mai kunne ɗaya nan na ƙasu ne ko ba na ƙasu ba ko kuma a ce mai ƙafa ɗaya ko a ce mai idon nan guda ɗaya ko a ce mai ƙafan nan ɗaya ka samu cikakkiyar kamala da irin yadda Allah ya halitta ka kowace gaba tana ɗamfare da 'yar uwarta kuma ita ce cikar kamalar ka in ɗaya ta goce a inda yake to shi kenan sai an ga na ƙasun ka haka ne ko yanzu ba za a ga mutum ko karewa ya yi aka tsora ya samu ya fara tafiya ko to ga kafan dai guda biyu amma ba sa iya aiki complete kafin kamar yadda yake kafin ya kare za ka ji ana cewa ko mai ɗan gishin nan ko to mai ɗan gishin nan mai yake nunawa na kasu ta samu na kasu ne amma yadda allah ya yi ka to ya yi ka ne gaɓoɓinka ɗaure suke da juna kuma da cikakkiyar kamala ubangiji yake cewa ma tara ba za ka gani ba fi khalqir rahman cikin halittar Allah mai rahama min tafawuti ba za ka ga wata baraka ko na kasu ba abinda Allah ya halitta haka yake cike bai da kasu thumma lakana kullum minhum yatlubu qahrul akhar kowanne da ka sani daga ciki wato Allah ya yi su ba tare da abin nan ba sun malaka na kullum hun ya tsulubu sa'arun akar da za a yi su daban-daban a haka wato ga zamanto suna da iko ko a ce ga wani Allah yana da iko to da kowanne sai ya nemi rinjayar ɗayansa an gane ko wa khalafa kuma sai ya nemi saba masa da alloli guda biyu ne za ɗaya zai nemi rinjayar ɗaya haka ne ko ba haka ba wa ya aluba abubuwan alaba sashi zai ɗaukaka a kan sashi wal na ma zilmin magana zakaru hadal ma'ana sun ambaci wannan ma'ana wa abbaru anhu bi dalilin tamami suka yi ta'abiri da dalili wanda yake nuna cewa lalle Allah guda ɗaya ne wannan dalilin ya sa dalili ne akan cewa babu Allah guda biyu Allah ɗaya ne kawai huwa na hukuri da sami'ani fasa'ida da nisa ƙaddarawa za a ce masu aikata aikin saman nan guda biyu ne an gani ko abin da suka sana'anta a jikin ɗan adam ko a jikin masu aikin biyu ne a ce wanda suka taru suka halitta ka mutum biyu ko a ce masu halittar ka biyu ne ba ɗaya ba to fa'ara da wa'idun ɗaya daga cikin su sai ya nufin ta hari ku jisu yana son jikin ka ya motsi tun da su biyu suka haɗu suka halitta ka ni ina son jikin ka ya rinka motsi wa'ara da al'akar ɗayan kuma yana nufin jikin ka ya zama to sukut kamar kamar dutse baya motsi wanne ne za a za a bi inda mahalittanka guda biyu ne zai iya yiwuwa aiko na na ga kama ku gane misalin ba da waɗanda suka taru suka halitta ta mutum biyu ne ba Allah ne guda ɗaya ba daga cikin wanda suka yi ka ɗaya yana son jikin ka ya rinka motsi ɗaya kuma baya son jikin ka ya motsi ya fi son ka zauna shiru ya za ka yi shi za ma halittun ka guda ɗaya ne yadda yake son ka zama haka ka zama an gani so Allah shi ne Allah don haka mahalicci guda ɗaya ne wa in lam yahsul muradu kullun wahidin minhuma idan nufin kowane ɗaya daga cikin biyun nan da suka yi halitta misali a ce kowanne nufinsa bai tabbata ba akan abin da yake so to kana zai ne to dukkan sun zama to kasa su gajiyayyu mutum biyu sun halitta ta misali an gane bisa ga misali sai ɗaya ya ce to ina son jikin nan ya rinka motsi ko da yaushe ɗaya kuma ya ce tun da na sa hannu cikin halitta ka ba na buƙatar komai na ka yi motsi ka zauna a matsayin sandararrun abubuwa shi kenan wanda aka ce ya mai da kai baka motsin nan ya kasa sai ya zama kana motsi wanda yake son kuma ya ka yi motsi shi kuma sai ya kasa ka kasa yin motsin wanda ba motsi kowannen su ya zama ba shi da iko kenan yanzu ya zama da gajiyayye so kaga kenan shi Allah cikin abin da yake nufi babu abin da ya kasa ya yi dan adam yana motsi ko kana bacci akwai abin da yake motsi jikin zuciya tana bugawa cikin ka yana motsi na numfashi tana ja tana kusurwa to idan da akwai wani wanda yake ya sa hannu cikin halittar da kuma so yake karka yi motsi zai janye motsi kawai sai a zanka sandantar haka ko to sai Allah bai bada wannan damar ba Allah shi ne guda ɗaya ta kowane ɓangare karo Allah ne ɗaya ne walwajibu abin da ya zamanto la Kuno, ajizan wato shi Allah baya gamantowa gajiyayye wa yamtani'u ijtima'u muradaihi ma litadab wato sai zamanto ya amu akan cewa manufofin waɗannan kishiyoyin guda biyu dukkan zuba wanda yake faruwa saboda haka shi Allah tabaraka wata'ala shi kadai ne bai da kishiya wa ma ja'a hadha al-ma'alu illa min fard taaddud wannan misalin da malam ya bayar ko wannan korewa bai zo ba sai dan ya nuna maka cewa Allah ba shi da ta'addudi ba da yawa yake ba guda ɗaya ne fa yakunu ma'anan saboda haka sai to cewa Allah guda biyu korarren abu ne Allah ɗaya ne kawai fa amma in hasala muradu ahadihima duna dunan akhar idan ku nufin ɗaya ya faru akan wannan abin da aka yi na ba ta ambanja kenan idan da ma'aikata guda biyu wannan yana nufin kai motsi wannan baya nufin kai motsi to kowanne sai muradin sai kasa cika an gane to ya nuna kenan wato dukkansu gajiyayyu ne don haka in dai muradin ɗaya bai faru ba wannan ma ya kasa faruwa to dukkansu kenan sun zama gajiyayyu sun zama kasa su ne amma inda muradin ɗaya zai iya faruwa na ɗayan bai faru ba to kanal galib wanda nasa lamarin ya faru shine ya to mai rinjaye kenan huwal wajib to kuma wanda manufarsa take tabbatuwa shine wa shine Allah daga shine mai rinjaye wal akhar wanda ya zama ba shi ba maglubun shi abin rinjaya ne Allah shine mai rinjaye ko li'annahu la yaliqu bi sifati alwajib baya kamantuwa da sifar abin da ya zama wajibi an yakuna maqhuran kuma ya to shine ake rinjaya wanda ya to wajibi a bi shi wajibi bi abubuwa to shine zai zamanto mai rinjaye wali hada kala ta'ala saboda haka Allah yace wala ala ba'dhum ala ba'd ai da daya ya daukaka akan daya subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma ya sifun daga abinda ake siffantawa gare shi ai amma ya kulu zalimu abinda azzalimin suke faɗi almu'taduna ko waɗanda suke masu shishigi fi da awakumul wala cikin da awar suke suna jingina ma Allah da aw sharik ko kuma suna jingina masa abokin tarayya sarki ya tabbata ga Allah Daukaka ta tabbata gare shi uluwan kabira ɗaukaka wata take mai girma alimul ghaibi masanin abin da ke koye wa shahadati da sarari ay ya'lamu ma ya yajibu 'anil makhluqat Allah shine ya san abin da ya buya daga barin halittu wa ma yushahiduna da abin da halittu din suke iya ganin Allah shine masani akan su yanzu ba wanda ya san abin da zai faru idan an tashi komawa gida ba wanda ya sani Allah ne kawai ya sani kuma yanzu ganin da kake a yanzu haka minti ɗaya mai zuwa nan gaba ba ka da tabbacin abin da zai faru sai Allah wata'ala Allah ya ɗaukaka amma yi shirkuna akan abin da mutane suke haɗa shi da shirkar da ake A yi kaddasa wata tanazzaha Allah ya tsarkaka ya kuma tsabtaka wata'ala ya ɗaukaka wa azza wa jalla ya buwaye kuma ya ɗaukaka amma ya ƙulu zalimuna jahilun daga abin da azzalimai masu musu da inkarin bin Allah suke siffantawa ko suke fara. sai Allah ya ce ƙul ka ce rabbi ya ubangiji in ma turiyan ni ma yu abu in ma ka nuna mun sashin abin da kai musu wa'azi wato in har ka nuna mun abin da kai musu alkawari a makomarsu na tashin alkiyama na azaba rabbi ya Allah fala taj'alni kada ka sanya ni fil qaumiz da cikin mutane azzalimai ya Allah ko da zaka nuna mun azabar da za su shiga Allah ni dai karka sani a cikin su wa inna Allah yace mu kuma ala an nuriyaka abisa mu nuna maka jahannaman iri iri in mun ga dama mu nuna maka inda zamu kai su Allah yace in mun ga dama mu nuna maka abinda muka musu alkawari laqadiruna wallahi mu masu iko ne mu nuna maka jahannam tunda a yanzu jahannama tana nan ba wai nan gaba za a halitta ta ba aljanna ma tana nan sai Allah ya umurci annabi da wani hali nagartacce tunda an yi musu bayani an yi musu bayani sun ki su yarda annabi ya yi addu'ar cewa kada ka sa ni cikin abin da kai musu wa'azi Allah ya ce ina da iko to shi kenan wato ka mu'amalance su da abin da ya fi kyau sai Allah ya ce ba annabi fa abin da yi hiya ahsan ka tunkuɗe abin da suka maka mummuna ka yi musu alheri da abin da ya fi nasu kyawu na hannu alamu bi ma ya mu ne mafiya sani da abin da suke siffantawa suke fara ma'ana in sun maka mummuna yi musu kyakkyawa wa kulka ce rabbi ya Allah a'udhu bika ina neman tsari daga wajenka ya Allah min hamazati shayatin daga fisga irin ta shaytan Allah ka tsare ni daga fisga irin ta shaytan wa a'udhu bika ina neman tsari daga wajenka ya Allah rabbi an yi yahduruni kada shaytan ya halarto inda nake wannan addu'a ce mai girma wanda Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ka rinka yin ya Allah kana neman tsari daga fizga irin ta shedan kuma ka rinka roƙon Allah kada shedan ya halarci duk inda kake ya zama to an raba ka da shedan tsakanin ka da shi ne ya yaqulu ta'ala Allah yana faɗi a cikin waɗannan ayoyi amiran nabiyyu yana umurtar annabi da Muhammad صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء النبي الدعاء دوتنا الدعوين عند حلول النقم wato annabi ya rinka yin addu'a da waɗannan addu'o'in ko da wannan addu'ar da Allah ya sauka rabbi ya ubangiji in ma ni ma yu in ma dai ka nuna mun sashin abin da kai musu alkawari na azaba ai wato in wato aqibatahum ko inna aqibatahum wato idan ka nuna mun karshen su wa inni shahidun zalika na zamanto mai ganin wannan asiri na ga inda za su koma to fala ta ji aljihi kada ka sanya ni a cikin su ya Allah an gani wato in ma Allah ya nuna min makomar kafirai na azaba to Allah ni dai ina neman tsari da kada ka sanya ni a cikin su kama ja a fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi alladhi rawahu al-imam Ahmad hadisin da Imam Ahmad ya rawaito wa Tirmidhi da kuma Tirmidhi wa sahahu ya inganta hadisin yana cewa wa idza arad wa idza aradta bi qaumin fitnatan ya Allah idan kana nufin fitinar wasu mutane za ka fitine su da fitina fatawaffani ilai to ya Allah ka karɓe ni zuwa gare ka ghaira maftulin ba tare da ni an fitine ni ba an gani wato ko fitina za ta shafi mutane ka rika addu'ar ya Allah in za ka fitini mutane da wata fitina Allah ni kan ka cire ni daga cikin su ya Allah ba tare da ka fitile ne wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yake wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum qadir mu kuma a bisa mu nuna maka abin da muka yi musu alkawari na azaba wallahi masu iko ne ai laushi ina da gun gada dama in ji Allah la ra'aynaka da sai mu nuna maka ma illu bihim minan niqab na abin da zai sauka gare su na bala'i na hukuma wani an da jarrabawa da bala'o'i duk in mun gada ma sai mu iya nuna maka sun makala sa'annan sai allah ya ce murshidar lahu yana mai shiryar da annabi sallallahu alaihi wasallam ila taryatil nafi wato zuwa ga maganin abin da ya fi wannan amfani an gani Allah zai shigar da annabi zuwa ga maganin da yafi kowanne amfani fi mukhalaqatin nasi cikin cuɗanyar mutane idan kana so ka sha maganin da yafi kowanne amfani wajen cuɗanyar mutane to gashi nan Allah zai faɗi maganin wa huwa al-ihsanu ila man yusi'u shine ka kyautata ma wanda ya bunana maka to ka sha maganin da ya fi kowanne amfani duk wanda ya saba maka kai kuma kyauta masa ka gama da shi Allah ya shirar da annabi zuwa ga maganin da ya fi kowanne amfani an gane liyatta jiliba katirahu domin ka karbo duk tunaninsa duk wanda ya saba maka ai bukatar sa shine ku faɗa ko to sai ka kyautata masa to duk tunaninsa kuma yanzu ka tattara shi ka rike a guda ba abin da zai yi mutum ne ya je ya yi ta ƙoƙarin sai an hana ka ko amma da ka samu sai ka ba shi ko kuma ma ka taimake shi ya samu yanzu duk tunanin sai an gama da shi to sai dai wannan al'amarin yana da wahala don kana jin sa ne kawai amma a aikata yana da wahala an gani to sai malami ke cewa idan kai haka ka sha maganin da ya fi kowanne amfani yana nufin ka da muni kai kuma kana kyautata masa fata'udu husa sadaqa ta za ta dawo abota ta sai ta dawo yana son ka wa ma ma'abba kiyayya kuma za ta dawo soyayya a gare ka haka ne faƙada ta ala sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka tunkuɗe da wacce take mafi kyawu da abin da yayi na mummuna wa hadha kama qala fil ayati al-ukhra wannan yana kama da abin da Allah ya faɗa a wata aya ta daban ne yake cewa idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe mummuna da wacce tafi ta kyawu fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun idan tsakaninka da wannan mutumin akwai wata ƙiyayya to wannan abun da ka yi zai zama ka annahu waliyun amin, zai dawo kamar wani ba daɗi masoyi sai dai Allah ya ce wa ma yulqaha ba fa masu iya irin wannan halin ba wanda zai iya yin irin wannan halin in ji Allah illa zai sabaru sai masu haƙuri. kaji abin da Allah ma faɗa sai masu haƙuri. wa ma ƙaha ba mai iya aikata irin wannan aikin a masa mummuna ya yi kyakkyawa illa zu hazin azim sai ma abota babban rabo waɗanda za su samu aljanna su ne kaɗai suke iya mana in ba haka ba tsayawa za ka sai tun da tsiya da gari ayyuka galibin mutane kuma haka ake tafiya kaga baka ɗauki halin masu haƙuri ba ko baka ɗauki halin waɗanda za su samu babban rabo da aljanna ai ma yurdi muhadhihi alwasiya ba wanda ake jefa masa wannan wasiyar ta shiga zuciyarsa ya zabanto aw kasla ko irin wannan dabi'a aw sifa ko irin wannan sifa din illa na sabaru sai waɗanda suka zamanto masu hakuri suna da hakuri ala adan nas a bisa cutarwar mutane fa'amaluhum bil jabil dan haka sai suka yi mu'amala da mutane mu'amala wacce take kyakkyawa ma'a isda'ihim ilayhim al-qarin tare da cewa waɗancan mutanen sun yi mummuna a kansa amma shi ya musu kyakkyawa amma yulqaha ba waɗanda suke samun wannan matsayi illal illa zu hadin azim sai ma abota babban rabo ayyukan duniya wal akhirah waɗanda suka zamanto masu samun rabo a duniya da kuma lahira wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace wa qur rabbi a'udhu bika min amazati shayatin kace ya Allah ina neman tsarin ka daga wato fizga irin ta shegan ai amarku Allah ya umurci annabinsa an yasta'iza min ash-shaytan ya nemi tsari daga wajen daga shegan li'annahu domin li'annahum la yanfa'u ma'ahum al-jamil wato cewa amfani ko amfanin ba zai amfane su ba wala yanqaduna bil ma'ruf ba za su iya jawuwa zuwa ga sanannen abu ba wato sai waɗanda suka samu tsari daga shedan an bayyana duk wani kyakkyawan abu da ka sani ba za ka iya amfana da shi ba sai shedan Allah ya raba ka da shi ba za ka iya jawowa iya zuwa ga abin da Allah yake umurtan ka ta aikata shi ba face sai in shekan Allah ya raba ka shi malik wa qad qaddamna inda al-isti'aza mun gabatar lokacin da za mu fassara a a'udhu billahi minash shaitanir jim a farkon tafsir anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, kada ya yaqul lalle manzon Allah ya kasance yana cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه wato annabi ya kasance yana yin wannan ina neman tsari daga wajen Allah wanda yake mai ji masani shine Allah ina neman tsari daga wajensa ya tsare ni daga shaiɗan abin jefewa daga rahama min amzihi daga fizgar shaidan wa nafsihi da furin da yake a cikin zukatan mutane ya kura maka sha'awa ta halakarwa an gane wa nafsihi da tofinsa da yake yi wanda yake sakawa a cikin zukatan mutane ya saka musu rudu da sha'awa da yaudara da wasu duk ina neman ka tsare da shi wa qawluhu fadin Allah da yake wa a'udhu bika Allah ina neman tsari daga wajenka an yi azuruni kada shi shekan ya halarto inda nake ai fi shay'in min amri duk wani al'amari na Allah kada ka bar shi shekan ya shigo ina neman tsari ya Allah ka tsare ni da duk wani al'amarin da nake ciki kada shekan ya halarci gurin wani haza amara da zikirin lahi fi ibtida'il umur dan haka annabi yayi umurni da dukkan lokacin da za ka fara wani al'amari to ka ambaci sunan Allah wa zalika hakan din matsaradatun lishayatin ambaton sunan Allah akan duk abin da za ka yi yana kore maka shaidanu misali inda akali lokacin cin abinci ka ce bismillah wal jima'i lokacin da za ka yi jima'i da iyalinka ka ce bismillah wal zaba'i lokacin da za ka yi yanka ka ce bismillah wa gairi zalika min al-umuri da wani haka daga cikin al'amura na rayuwa to Allah zai baka wato abin Allah zai baka tsari daga shaidan wani haza rawa abu dawud saboda haka abu dawud ya rawaito hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqul yanzu Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al-haram ya Allah ni ina neman tsari daga gare ka da irin tsufa tukuk nan akwai tsufa wanda tun ya kan zama fitari a jikinsa yana ya dawo kamar dai kababbe haka nabi yana neman tsari da irin wani domin a wannan lokacin tafiya ya zama. maka irin wannan tsufa annabi yana neman tsari da shi wa a'udhu bika ina neman tsari ya Allah daga wajen kaminal hadan kada kawai ina zaune gini ya runso a kaina shi ma wannan wata musiba ce an gani runsowar gini ya yi musiba ce kawai kana kwanci gini ya faɗo ma shi ne su kotul bina ko faɗowar gini wa minal gharak kuma ina nema ya Allah ka tsare ni daga alaka a cikin ruwa an gane wa a'udhu bika ina neman ya Allah ka tsare ni an takabbata ni shaytanu inda al-maut wato kada shaytan ya zo ya yaudare ni lokacin mutuwa wannan abubuwa duka annabi yana neman tsare da su amma kuma a wani gefen hadisai sun zo da cewa mutuwa a ƙarƙashin su kamar shahada ce wanda gini ya faɗo masa sai san akwai wahala ciki ko wanda kawai yana ji haka ruwa ya fi karfin har ya kashe an gane a wani hadisin wanda wuta ta kone shi na wani hadisi wasu malamai sun yi kan jima a kansa suna cewa yana da rauni amma mafiya rinjaye sun tafi a kan cewa hadisi dai wanda ba mai rauni ba ba ga'i ba ne yana da martaba da hasan wa qala imam ahmad imam ahmad yana cewa qala haddathana yazid yana cewa yazid ya zanta mana أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب an أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya kasance يا كسنتي annabi yana sanar da mu wasu kalmomi waɗannan kalmomin ya ƙulu hunna inda nau annabi yana su lokacin da ya zo bacci an gani min alfaza haka lokacin da ya farka cikin dare ma'ana bacci ya yanke masa kenan yana faɗo bismillah da sunan ya Allah a'udhu bi kalimatillahi tammati ina neman tsari da kalmominka ya Allah cikakku waɗanda ba su da naqasu min ghadabihi daga fushin Allah wa iqabihi da uqubar ina neman tsariya wa min sharri ibadihi ina neman tsari daga sharrin bayansa shi Allah wa min amazati shayatin ina neman tsari daga fizga irin ta shaytan wa an yahduruni kuma ina neman tsari kada shi ya halarto inda nake an gane har ma a wani gurin yana cewa wanda bacci ya yanke masa cikin dare yana son ya bacci amma bacci ya ƙi zuwa kafin shi ma wata musifa in ya karanta wannan baccinsa zai dawo fakana abdullahi abdullahi ya kasance gun amur dan amur ya kasance yace yu'allimuha yana sanar da wannan kalmomi kamar yadda ruwaya take nuna cewa annabi yana sanar da su shi ma yana koyar da man balaga wani jiki, wanda duk ya balaga daga cikin 'ya'yansa. sai abdullahi ya koya masa wannan in ka zo bacci ka karanta wannan an ya kula ha ya rinka fadanta inda nauyi lokacin da zai bacci wa man kana minhum sabiran wanda kuma duk ya kasance kankani ne a cikinsu. la ya aqilu baya iya haddace abu ya haddace shi rinka yin sadaka wato hankalinsa bai kai an yi hafaza aya haddace ta ba kataba alahu sai ya rubuta masa fa allaka ha fi unuqihi sai ya rafiya masa a wuyan rawahu abu dawud abu dawud ne ya ruwaito wannan hadisi wanda sa'i da kuma da sa'i, min hadisi muhammad ibn ishaq daga hadisin muhammad ibn ishaq qala tirmidhi tirmidhi yake cewa hasanun gharib wato hadisi ne hasanun amma gharib yana nufin gharib tafarrada wannan shi kadai yake ɗauki cikin wannan ruwayar ba a samu wani sun yi biyu ba a kan shi kadai ya fito da wannan ruwayar amma a wata wani guri ma an ce da'if yana da rauni an gani amma shi ma mutum ya ɗauki hadisin ne gharib Bangare, ma'ana wanda ya ruwaito shi shi kadai ne don haka kamar hadisi ne wanda ya zo da shi mutum guda ne, bai da ijma'in da za a karbe shi sau da kawai suka na hadisin da wannan cewa mai rauni ne nan ya kamata mu ajiye ina ganin ko sai darasi na gaba insha Allah kuma dora